أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren ashirin ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 1436 daidai da uku ga watan septemba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 64 daga cikin jerin giyar kasusuwan littafin hikbatun min at-tarikh wallafan Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi littafin hikbatun min at-tarikh littafin yake kokarin bayani tantance gaskiya dangane da rigingimun siyasa da suka faru tun bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi har zuwa shekara 61 bayan hijira shekarar da aka sai na Hussein dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda mutanen da suka halarci rigingimu sun ainihin iya fita lafiya musamman daga cikin safai da tabi'ai amma waɗanda suka biyo baya babu shakka rigingimun nan sun yi tasiri kwarai wajen raba kan mutanen da yanzu su ake cewa musulmi ubangiji Allah ya samu dace dan jama'a su wannan karatu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya mun tsaya ne akan ashubhatu as-sadisa qatl muawiyata li hujr ibn ali shubha ta shida daga cikin shubhohi rigingimu kokarin rikita gaskiya da yan bid'a masu zagin sahabbai suke daga cikin yan shi'a rafida da nasiba da khawarija da duk wani wanda yake dan bid'a ne yana da aƙidar batanci ga sabai suna iya kawo wannan magana a matsayin dalili kan cewa sabai a mutanen kirki bane shine cewa sayyidina muawiya ya ba da umarni an kashe wani mutum mai suna hujur ibn adi a da muka yi a wani bakon da ya shuɗe mun tsaya a daidai nan inda muka karanta daga littafin siyaru a alamin nubala na al'imamun hafiz shamsuddin zahabi allah ya gafarta mashi muka ji daga bakin wannan babban malami abin da ya faru har aka kai ga kashe wannan mutum mai suna hujjar dan adi radiyallahu anhu da aka yanzu kai ne za mu karanta inda mala yake cewa qalu inna muawiyata qatala sahabi hujjar ibn adi suka ce lalle na muawiya ya kashe wannan sahabi mai suna hujjar dan adi ne gulman bisa mugunta ba da haƙi ba bai cancanci kisa ba qultu ni malam mai littafi malam ainihin dr usman ibn muhammad al-khamis sai na ce hujjar buna adiyin fi abu na farko dai da ya kamata ka sani ya kai mai karatu shi ne hujjar dan adi an yi saɓani game da matsayinsa hal huwa sahabiyun au tabi'i shin sahabi ne ma ko tabi'i wa jumhur ahli ilmi ala anna hujran tabi'iyun wa laysa bi sahabi yace mafi yawan malamai sun tafi akan cewa hujr dan adi tabi'i ne ba sahabi bane wa huwa qaulul bukhari malam ya ce maganar da bukhari ya goyi baya kenan wa ibn abi hatim ar-razi da al abdurrahman wa abu hatim ar-razi da al abu hatim ar-razi wa ibn hibbana da kuma ibn hibbana wa ibn sa'd da muhammad ibn sa'd wa khalifatu ibn khayyat da kuma al'imamu khalifa ibn khayyat wa gairi da wasu malaman ƙalu waɗannan malamai suka ce inna hujjar na adi kana tabi'iyan wa laysa na sahaba suka ce hujjar ɗan adi tabi'i ne ba sahabi ba ne. sai dai gaskiya saboda Allah akwai kuma wasu malamai da suka tabbatar da sahabi ne shi daga cikinsu akwai al zahabi kamar yadda muka ji a littafin sa da muka karanta akwai al Ibnu Ibn Abdul namari abu umar hafizul maghrib akwai kuma kamar shi ibn hibbana bai faɗa ƙarara cewa ya goyi bayan ibn hujjar ibn adi ba sahabi ba ne sai dai yayi yi abin nan ne ya tsaya tsakatsaki ne ya ce an ce sahabi ne an ce sahabi ne haka kawai ce ƙila inna lahu subha innahu inna lahu suhba haka kawai ce kaga bai goyi bayan eh ko a'a ba kuma waccan magana da su al'imamul zahabi suka faɗa ta fi wannan ƙanshin gaskiya saboda mene saboda ya tabbata cewa hujur ɗan adi da shi da ɗan uwansa hani ubuna adiyin sun yi wifada sun zo gun annabi sallallahu alaihi salama, sun yi magana da shi sun ji ta bakinsa sun karɓi musulunci sannan suka koma garuruwarsu to a ƙa'idan mustalahul hadith duk mutumin da ya samu wannan ka'ida ya zama sahabi shine wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda su ɗaya ne a halin imani koda bai da riwaya to haka suke waɗanda sun gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gamuwa guda kuma sun musulunta amma ba shi da riwaya ingantacciya kamar da muka ji tiran ina fata mun fahimci wannan da ka hujur dan adi sahabi ne radiyallahu anhu insha Allah sai mala yake cewa limaza qatala muawiyatu hujr ibn ali me yasa muawiya ya kashe hujr dan ali hukuntuna wannan shine abin da muka ji zabi ya kwararo mana shi dalla dalla abun da suka ba kuma dama mun karanta ne saboda sanin cewa anan ba za mu samu wannan tafsilat din ba ba za mu samu wannan detail labari game da meye ya faru ya aka kai ya aka kawo har al'amari ya kai ga an ainihin wato ba da izini a kashe shi hujr ibn ali kana min atba'i ali ibn abi talib hujr dan adiyu ya kasance daga cikin magoya bayan sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa sayyidina ali yadda wa kana mimman qatala ma'ahu fi sufina ya daga cikin wanda suka yi yaki tare da sayyidina ali a yakin sufin wa bada al hasani li muawiya bayan da hasan yayi murabus ya kyala kujerar halifanci ga muawiya wa istiqrar al-amri li muawiya bayan al'amari ya tabbata ga da muawiya wa summiya amal jama'a har aka kira wannan shekara da suna shekara haɗin kai waliya muawiyatul kufa ziyada walla muawiyatul kufata ziyada na abi Au ziyada na abi na kama sayati sai muawiya ya ɗauki shugabancin ƙasar kufa ya danka wani mutum mai suna ziyadu ɗan abi ko kuma ka ce ziyadu ɗan muawiya kamar yadda bayani gowa nan gaba shi ziyad dan gidan wata karuwa ne da aka haifa a jahiliya ana ce mata sumayya kuma a jahiliya karuwanci ba wani abu bane ba abin aibatawa bane a cikin al'adarsu kuma da yanzu akwai al'ummomin da suke ganin karuwanci sana'a ce karɓaɓɓiya mu ne musulmai ba mu yadda ba addinin mu ya hana amma irin wuraren da ake yadda da karuwanci na ƙashin turawa da ake wa karuwa lasisi yadda ake wa mai kamfanin fiya wata da mai kamfanin sai da taya da mai makaranta private ake musu lasisi na yin sana'a haka a horar misali ake wa karuwa lasisi yawa lasisi za a ba ta cewa ita sex workers, commercial sex worker mai sai da al'aurata ne a biya ta kuma ta yi fada wata za ta aishe shi a matsayin dan kasa a mai takarda da komai ba a aibata shi a ingila mutane suna mace tana zama da fatina kawai abokin zama ba tare da an yi aure ba kamar ka ce daduro su haihu kuma ba wanda yake ganin cewa aibu ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka ake a jahiliya ta larabawa akwai gidajen karuwai sanannu aka ce ana saka musu jan wuta ne mai duhu wanda ya gani ya sanar gidan karuwai kuma ana iya ganin mutum da yake babba a cikin al'umma mai mutunci ya ji ba abin a zarge shi ba manyan mutane suna zuwa su su siyo 'yan mata bayi su zo su buɗe musu brotar gidan karuwai su ba su ɗakuna shi kuma ya zauna a gate yadda ka ga mai gidan kwallo na zama a bakin gate ko mai gidan silma don ka zo shiga ka ba shi kuɗi sannan ka shiga duk abin da aka gace kai ka sana'a ce karɓaɓɓiya a cikin al'ummar jahiliya na ba da zama mana gani ba musulunci ya goya hana shine ma'ana wala tukrihu fatayatukum albagha'i in a da tahassuna kar ku dinga tasasawa wato bayanku ku aka sai sun yi zina akan karuwanci in ba su sansu to a irin wannan yanayin ne Abu fiyana aka ce wai shi yau wannan mata ciki ta yi wannan yaro sai zama kuma yana da girma a cikin al'ummar shi ba zai yadda dan ya shiga cikin yayan shi ba da aka shi sake ce mashi ziyar ibnu Abi dan baban shi kuma dai baban shi bai obi to ana nan kuma sai tana muawiya da aka zo cikin musulunci sai ya fito ya shela ya ce lalle babana abu sufyan ne uwa da ciki ta yi shi da aka na shi a matsayin dan na ya dinga amfani da sunan uba shi saka ji ya ce ko dai dan abu dan baban shi ko kuma ka so ka ce dan gida abu sufyan Allah ku gije shi wannan jahiliya ce ta riga ta ainihin wato kankama a lokacin An ka ji abubuwan da suke yi na tambere da rashin mutunci wannan ma kankani ne ba wani abu bane wannan Allah ya tsare wala yakhfa halu ahli al-kufa hala ahli al-kufati wala yakhfa halu ahli al-kufati fahum fahum allazina qatalu ali yace yanayin mutanen kufa dai kuma sananne ne su suka kashe sayyidina ali wa khan ibn al-hasan suka yi dan shi al-hasan wa gadiru bil husayn suka yi ma husayn ainihin yaudara thumma qatalu kuma kashe shi duk mun karanta wannan baya wa fi zamanin umara ba'anu fi imarati sa'ad radiyallahu anhu a zamanin sayyidina umar sun soki mutuncin shugabancin sa'ad dan abi waqas shi ma wannan mun karanta wa hum alladhina ta'anu fi imarati walid ibn uqba kuma sun soki shugabancin walid dan uqba zamanin usmana wa fi imarati abi musa al-ash'ari sun ma soki musa al-ash'ari kowa aka musu shugaba ba sa san shi bal lam yurdihim ahadun qattu illa bi quwwati sayf babu wani wanda suka saurara mushi har abada sai da karfin takobi irin su hajjaj su ne kawai suka murkushe kowa saboda ƙarfin takobi da rashin imaninsu wa kana ziyadun waliyan al basara min qibali ali radiyallahu anhu Ziyadu din can da ya kasance shine gwamnan basara ta bangaren sayyidina ali kafin daga baya da ya ga an dawo wannan bangare shike da shugabanci sai dawo goyi bayan wannan ɓangaren. falamma sara mu'awiyatu khalifatan tarakahu waliyal albasarati wa zadahu da mu'awiya ya zama shugaba sai ya kyale mishi wannan shugabanci kuma ya kara mai ma da kasar kufa wa hadatha an qama ziyadun fa khataba an-nas juma'a to ana nan wata ranar ziyad ya zo yana huduba ranar juma'a fa yuqalu innahu atala al-khutbata an ce ya tsawaita wannan huɗuba ne فقام حزر بن عدي فقال الصلاة الصلاة yace a tashi ai sallah jama'a sallah ya kamata ai ranka yadda kana tsoita mana hudu ba babu dalili fastamarra ziyadun fi khutbati ziyadu ya ci gaba da hudubarsa fa qama hujr ibn adi fa hasabahu bil hijara sai hujr dan adi sai miki sai dinga jifa shi da duwatsu wa qama atba'u hujr ibn adi wa hasabuhu aidan bil hijara wa huwa yaqtubu annasa yawm al jum'a mutanen ainihin hujuru suka miƙe su ma suka dinga jifan wannan gwamna yana cikin wannan huduba fa arsala ziyadun ila muawiya bima waqa ya take ta man labarin ne kwarai mun ji tafsilat din shi da suka baka karana sai wannan gwamna ya rubuta takarda ya aika wa muawiya cewa to ga abin da ke faruwa fa amara muawiya bi irsali hujr ibn adi ilayhi sai muawiya ce to ai kuma shi da hujr dan adi thumma amara bi sannan ya sa aka kashe shi da annahu arada an yufira fitna saboda ya so ya tada fitna ne kamar yadda muka ci za a iya kuma sake kanta wannan labarai a littafin al na ibn hajar da siro alamin nubala na zahabi da kuma al-bidayatu haya nihaya ta al-imam ibn kathir Allah gafarta musu gaba daya wa arada muawiyatu an yaqta adabir fitnati min awwaliha faqatalahu li hadha sabab muawiya ya so ne ya ainihin kashe wannan fitina sai ya kashe tushen ta tun farko wali hadha lamma qalat aisha li muawiya limadha qatalta hujr ibn adi shi za lokacin da aisha ta ce muawiya me yasa ka kashe hujr dan adi qala tu sai muawiya ce mata da'ini wa hujr ki banda da ni da shi hatta nartaki inda Allah ki bar mu gama gaban Allah ba mu ki kawai wa nahnu kudu kuma muna cewa ne uhu wa hujran hatta yaltaqiya inda Allah ku kyale sayyidina muawiya da hujur dan azi Allah ya kara musu yarda gaba ɗayan su ku ba wannan shari'a ga Allah saboda dai shugaba ne ya yanke hukuncin wane ya zama fitina a cikin al'umma karkashin kuma ya kashe shi ya kashe wannan fitina da haka in ma yayi kuskure to ku bar shi da Allah shi ba ku za ku mai hukunci ba akwai wani gwamnan mu'awiyar mai suna arrabi'u ibn ziyad shi ne ssg ɗin mu'awiyar a wannan lokacin da abin ya faru A kan wannan dalilin ya yi resign saboda duk mutane abin bai musu daɗi ba har yana addu'a kuma yana cewa Allahumma in kana lil rabi ka khairun faqbidhu aka ce wannan addu'ar da yayi ta bai tashi daga inda ke anan ya mutu yana cewa ya Allah idan akwai alheri a wajenka game da ni rabi'u ya Allah karɓi rayuwata ya mutu aisha ta ji haushi mutane da dama ba su ji daɗin abin ba abu yana faruwa irin haka a mutum hukunci ko da ya cancanci hukunci mutane za su ga ba su daɗi ba saboda yanayin girman shi idan ko da yanzu a makaranta ne za ga akwai ɗalibi wanda yake yana da yana da ido a gun malamai din malaman firamare ko sakandare duk ana san shi saboda hazakar shi ko ɗaliba ran da duk lebo masta ya zane ta ko ya zane shi za ka kowa bai ji daɗi ba kuna da gaske ne ya yi laifi za a yi ta aitu da an daga kafa da sauran saboda wannan dan adanci ne muna da karkata ya zuwa ga haka in kana zaune yanzu uwar ƴaƴanka mata kake nan ta mariyaru sai ka ji baka ji daɗi ba kuma ko da hukunta shi ta yi kuma kai mata na zaka buge shi wannan bai hana a yi mutum hukunci da cancanta sawa'un wannan hukunci da mu'awiya daidai ne ko ba daidai bane shine dai halifan musulunci yana da wannan a haƙiya ta yi hukuncin da haka ba za a ce haka nan kawai aka kamo hujur dan adi aka kashe shi ba inda amma ya kashe za a ce zalunci amma yayi laifi ne sai aka mai hukunci hukuncin nan yayi daidai ko bai yi ba wannan ba ba shagurin Allah domin dama haka shari'o'i suke da shara da aka yi ta a duniya aka hukunta in ba ta yi ba to Allah subhanahu ta zai sa a sake ta ranar kiyama idan aka ɗauki haƙƙin wani wanda ba nashi ba aka bashi ko aka kwace mashi haƙƙin sa da aka tume ya laifin ma'awa idan yi hukunci ya kuskure da tunanin bari ya kashe kofa fitina kashe mutum ɗaya ne ya fi sauƙi ko ko inda an bar shi ya ci gaba da jan mutanen shi yadda ya fita da farko shi da mutum dubu uku da an fita an yake mutum da za a kashe irin na abdurrahman ibn ash'af da aka fita shekara wajen takwas aka yi ana da rigingima an yake abu guda musu da shi aka kashe tun farko da ba kashe dukkan mutanen ba zai su bai tafi ba Allah shi ne da mu sai mala ya ce a shubatu sabi'a zulmu abu zalama abu bakarin fatimata fi miratiya suka ce wai sayyidina abubakar ya zalunci fatima a cikin gadon da ya kamata a bata na babanta da ya rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qalu ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'at fatimatu ila abi bakr as-siddiq tatlubu mirathaha Minan annabi sallallahu alaihi wasallam falam yuti abu Bakarin haqqaha suka ce ai bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yassa fatima radiyallahu anha wa ardaha ta zo gun sayyidina Bakar Allah ya kara masa yadda ta ce ya ba ta gadon babanta manzan Allah da ya rasu alaihi salatu wassalam abubakar bai bata komai ba wallazina istadallu bi hadha dalil hum shi'a shi'a nake kafa hujja da wannan dalili wa salafu fi tawjihi talabi fatima li fadak sai suka yi sabani game da dalilin da zai sa a ba fatimatu fadak zaka ji yan shi'a suna faɗan fadak zaka ha musa suna rubutawa in ka rubuta fadak a jikin mota to dan shi'a ce sunan wani wuri ne kamar ka ce anguwa ko daji ko wani kamar da za a ce misali dokoro soba sambisa yankari sunan waje ne ko gari ko anguwa ko makamanci haka to filaye ne na noma waɗanda musulmai suka samu a matsayin ganima a ainihin wato haibara bayan an yaƙi na haibara manzala sallallahu ya samu wannan gona sai sanya ta a matsayin yana baiwa ba. a matsayin yana amfani da ita yana baiwa makusantan shi abin da yake samu daga cikin gona to wannan gona ita ce fatima take claiming sai a bata a matsayin gado sai na bakar bai bata ba za mu je daga kuma kun tana wannan katin mun can a baya sannan muke magana akan ahada da suka faru muhimmai a zamanin sayyidina umar a sayyidina abubakar a lokacin muka karanta daga cikin hadisin sai muslim asalin yadda kadiya ta faru da ba sai mun ƙara komawa kuma musamman anan ya kawo ta da tafsirin da la ba asabi a takeice yace wa qala ba'du wasu suka ce inna fadak fadaka irfin minan nabi sallallahu alaihi wasallama li fatima suka ce fadak ai gado ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya kamata a bai fatima wa qala akhar na wasu kuma suka ce hiya hibatun minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa aba fatima yawm khaybar suka ce ai kyauta ce manzo Allah ya riga ya ba ta ranar khaybar amma alal qawlil awwal in ka dauki magana ta farko cewa gado ne wa huwa anna fadaka irfun minan nabi sallallahu alaihi wasallama fa riwayatu sahiha riwaya ingantacciya fiha yazo a cikin riwayar cewa innahu ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa bayan rasul ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam ja'at fatima li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu tatlubu minhu irthaha min nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fatima ta zo kuma sahabi sai sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ta ce ya ba ta gadon mahaifinta alayhi salatu wassalam fi fadak ya bata gadan ta a cikin wannan fadak din wa sahamun nabi sallallahu alaihi wasallam min khaybar wa ghayriha da kuma rabon manzon Allah da yake da shi na khaybara da kuma wasu wurare cewa a ware mata gadan ta fa qala abubakar as-siddiq sai sahabi abubakar ya ce mata inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu inna la mu in ji manzan Allah sai na bakare ba da labari manzan Allah ya ce mu annabawa ba a cin gadon ma taraknahu sadaqa duk abinda muka bari sadaka ne ya zama cikin baitul mali wannan hadisi muslim ya fitar da shi a cikin kitabul jihad wasiya sai kuma au ma taraknahu sadaqatan ko kuma duk abinda muka bari sadaka ne wancan ma tarakna wannan ko ma tarakna akwai da ke da haɓun na damiru sila hukuma wanda bai da shi au ma tarakna fa huwa sadaka duk abin da muka bari sadaka ne duk wannan riwayoyi suna cikin bukhari da muslim thalathu riwayati riwayoyi guda uku ko dai ma taraknahu sadaka da kuma ma wancan da yazo inna la nurasu ma taraknahu sadaka da kuma ma taraknahu sadaka kawai da kuma ma tarakna fa huwa sadaka hadha haka za akhbara abubakarin fatimata sai na bakare bai fatima wannan labari wa fi riwayatin inda ahmada inna ma'ashar al'ambiya'i la nurasu ai mu daukacin annabawa ga baki ɗayanmu mu ba a cin gadon walakin na riwayatar sahihatan lati riwayatar sayayi inna la nurasu ma rakna sadaqa fa wajadat sai ta ji haushi fatima radiyallahu anha ala bakar siddiq sai ta fushi فإنما فإما أنها تدعي أنه أخطأ في فهمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ko dai ya zama Fatima tana ganin cewa Sayyidina Abubakar yayi kuskuren fahimtar abinda manzo Allah ya gaya masa aw annahu akhta'a fi sama'i ko kuma ya zama Sayyidina Abubakar ya kuskuren ji wahiya ita Fatima istadallat bil umumi fi qaulillahi ta yi amfani da gama garin magana da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana kafa muku doka game da ƴaƴayenku lizzakari mislu hadhil unsayn cewa a baiwa namiji kasan mata guda biyu a cikin ƴaƴa fa in kunna nisaan idan ku ƴaƴan gabaki ɗayan su mata ne zuriyar fawqas nataini biyu ko sama da biyu falahunna thulutha ma taraka sai a baiwa ƴaƴa mata biyu bisa ukun abinda mahaifinsu ya bari in babu da namiji wa in kanat wahidatan in ko diya ce ta mace kwaya ɗaya gyal falahan nisfu za a ba ta rabin dukiya wali abawai su ko ubanninsa da kulli wahidin minhu sulusu? sai a ba kowane uba da uwa kowa a ba shi ɗaya bisa shida Min mata raka. daga abin da mamaci ya bari in kana lahu walad in yana da ɗiya? fa in lam yakul lahu walad idan ba shi da ɗiya wa warithahu abawahu a lokacin iyayen shi za su gaje shi fali ummihi thulus sai a bai wa uwa ɗaya bisa uku fa in kana lahu ikhwatun in ku yana da 'yan uwa ne tare da uwa mahaifiya kenan fali ummihi sudus sai a baiwa uwa ɗaya bisa shida min ba'di wasiyatin yusi biha audai bayan wasiya sako da mutum zai bari cewa a cire dukiyar nan bisa abin da bai kai bai wuce ɗaya bisa uku ba a baiwa suwana da suwana da suwana wanda ba su da gado audain ko kuma bashi da za a cire wanda dole ne a cire kafin a raba gadon aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da iyayenku da 'ya'yanku ba ku san wanne zai muku zai fi muku amfani nan kusa ba fariyatan min Allah wannan wajibi ne Allah ya riga ya girma gaba gadon nan inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya fi kowa sani kuma ya fi kowa hikima wannan aya sai ita Fatima ta huta ta ai tana daga cikin fa in kanat ce ta kwaya ɗaya. da aka a rabin dukiyar ubanta wa ahli sunnati fil mas'adi al mas'ala la yabhathuna an udri li abi bakr sunna a wannan mas'ala ba sa neman ya rasa sama bakar mabutalan shi da gaskiya wa inna ma yabhathuna an udri li fatima fatima ake neman mafuta a ce ai ta samu matsala ne saboda ta rude bata sani ba ai ta mata lallashi kamar yadda shi ma ya lallashi ta ya je har gidanta mun ji ya ba ta haƙuri ce haba yar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaza kaza kaza ki hakuri amma dai bai karya dokar manzo Allah ba dan ba ita Allah ya aiko musu ba manzo Allah aka aiko ba da zai manzo Allah ya bada doka ita kuma tana cewa sai yiwa wannan bai mata su ba cikin harka dan ta samu daraja ne a sanadiyar dangantakar ta da shi kuma kamar yadda ya gaya mata da ita da kanwa mahaifinsa cewa su yi aikin alheri ranar kiyama kada kowa ya zo da aikin alkhairi su kuma su dangantaka empty ba ba yake alheri ba ta musu amfani ba ina ba ta mun fahimci wannan jama'a ne sai yake cewa a ah, fa inna ababakar inna ababakar li'annahum yarawna anna ababakar yastadillu bi hadithin sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam domin ahlus sunna suna sana'a kan cewa sai na bakar ai ya kafa hujja ne da abin da ya ji daga manzon Allah rawahu abubakar wa Usmanu wa umar wa ali nafsu sai na bakar ya ruwaito usman ya ruwaito umar ya ruwaito sayyidina al-imam mijinta ya ruwaito wannan karatun wal abbas wa abdurrahman ibn auf wa sa'd ibn abi waqas wa zubair ibn al-awwam duk waɗannan sahabban kullu haula'i rawul hadisi an nabi sallallahu alaihi wasallam inna la nurithu ma tarakna sadaka duk wannan ruwaito wannan karatu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a yin raban gado a cikin dukiyar annabi duk annabin da ya mutu dukiyar shi gaba ɗayanta sadaka ne ba sai na bakar kaɗai rawaito ba kaji duk waɗannan sabon sun rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa fatimatu radiyallahu anha lamma ma qabilat minhu hadha al-kalam fatima sa'ad da ya zama bata an shi wannan zance daga sayyidina Abubakar ba hawal ahlus sunna an yabhasu an udhri li fatima shine ahlus sunna suke neman mata udhri la da Abi ba wai ga Abubakar ba li'annahum la yaruna Abubakar Bakr huna qad akhta fi haqqi fatima dan gaba ɗaya anan Abubakar bai mata kuskure ba ko kwaya ɗaya wa qalu suka ce ghadibat ala abi bakr sai a ce suka ce wai tayi fushi da abakar da haka ya shiga hukuncin shi a kenan ai ta mai fushi da shi sai a ce wa naqulu ma yadru abubakar idza ghadibat alayhi fatima to sai mene dan fatima ta fushi da abakar sun makana maza ita annabi ce ko manzo ko koshe ta kawo shi duniya in ba daya ko fushi akan bata da gaskiya na ba za mu tuna jama'a in kana Allah radiyallahu anhu matakar Allah ya ta da shi sai mai na Fatima ta da shi fakar qala Allah Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh kata ta shajara hakika Allah ya yarda da mu'mine waɗanda suke maka mubaya kasan bishiyar nan fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zakatansu. fa anzala sakinata alaihim ya sauka musu da nutsuwa wa asabahum fatahan qariba Allah ya ba su rabo budi mai na ran kusa <coughs> wa abubakar kana ra'asal mu'minin alladhina bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kidalika yau wannan aya muna da tabbacin cewa sai na baka yana cikin shugabannin wannan baya. da aka babu shakka akan cewa Allah ya yarda da shi da wannan lafazin aya to sai mene dan Fatima bata yarda da shi ba sun makana maza daga nan kuma sai mene ina ba ta mun gane wannan وكذا نقول هكا كما زعما تشي لو جعل اي انسان نفسه مكان ابي بكر وجاءت فاطمه رضي الله عنها تطالب بالميراث وهو قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث فهل يقدم يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم او يقدم رضا فاطمه رضي الله عنها ايه وابو بكر كان راس المؤمن الذي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فمن رضي الله عنه wanda Allah ya yarda da shi wa radiya anhu rasul sallallahu alaihi wa ala alihi sallama manzon Allah ya yarda da shi la yadruhu ghadabu man ghadaba fushin wanda ya fushi ba zai cutar da shi ba haka nan sai mu ce lauja alal ayyu insanin nafsuhu makana abi bakr kowane mutum ya sanya kanshi a cikin shudin sayyidina abubakar ka tsaya ka kalli wannan magana a ce kai ne babban aminin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya mutu wa ja'athu fatima sai yar manzon Allah fatima ta zo gare ka radiyallahu anha to talibu bil tana neman gado huwa kad sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam kulu na la nurasu kai kuma kaji manzon Allah ya ce ba a cin gado fa da yuqaddimu qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam al ma'sum shin za a gabatar da zancen manza Allah ne da baya kuskure aw yuqaddimu fatima radiyallahu anha ko kuwa za ka gabatar da son zuciyar fatima ne don karka bata mata rai kai karam aje wannan babban misalin kai ne a ce kana da mai gida da kake tsare mai shago ana sai da shinkafa a kasuwa da shi guje harka kawai sai ish ta bugu ma waya da ce gashin na turu a kurukura a bani buhuwa musu na shinkafa waye ce ta ce ni ne kawai na ce a bar ba duke ubana ba ne sai ka ce to duke ta yi gaskiya ne ni ban da gado da ba ku kwasa ku tafi ku ba musu za ka kwana a rana kawai din tana yan shi shi kenan yanzu take ba da doka Ba ba zai yi ba mutane ba za su iya wannan a cikin rayuwa ba amma a cikin addini suna iya fahimtar wannan shirman suna iya fahimtar abin a shirmanci haka Allah shi kyauta وكذا القول بأن فاطمة وجدت على أبي بكر هكذا نقوم تشاوي تايكو شيدشي الذي يظهر أنه من zuhri wa idraji abin da yake bayyana cewa magana fushi zuhuri ne ya ƙara wannan magana wa laysa na asalin riwaya ba asalin riwaya ne. sai dai da gaske ne ya tabbata mushi fushi din daga shi ya bata Sun ma ruddu ala hada dalil bin tafsi sannan ga ƙarin bayani amma qauluhum innahu irth cewa da suka yi wai gado ne fa sai mu ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi sallama qala lalle Allah ya ce inna la nurathu ma tarakna sadaka. lalle mu annabawa ba a cin gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne bi ma'ana allabi tarakna huwa sadaka wannan maɗin mausuliya ce abinda muka bari sadaka ne wani zarika ja a fi ba da turkin hadisi inda muslim ma tarakna fahuwa sadaka ta haka yi a cikin wasu ruwayen muslim cewa abinda muka bari da zamirul fasl cewa sadaka ne waharrafal ba'adu hadal hadis wasu yan bid'a sun juya wannan hadisin faƙaɗa shi suka ce ma tarakna sadaka ai fa yaj'aluna ma na fiyatar suka maida ma ta zama nafiya ai lam turuk sadaka wai annabi ya ce mata ne bamu bar wani abu ba amin na bakar ya ce ne annabi ya ce mishi lam sadaka ta. ban bar wani abu wanda za a yi sadaka da shi ba gado muka bar wannan in ka fata hadisi haka akwai hauka a cikin kwalwaka. kenan da ya faɗa haka zai ɗiba ya bata kenan bai yiwa ya ce mata eh dan babanki ya ce duk dukiya ta kici amma kuma zan bayar ba bai yiwa haka da haka wannan fasar ma bata taso ba wa ahlus sunna yasaluna ma huna mausula wa hiya ar-riwayatu sahiha allati fi sayyani ahlus sunna suna fasara wannan ma a matsayin mausuliya ce tana zuwa da ma'anan allazi kenan cewa allazi tarakna sadaka abinda muka bari sadaka ne ba gado bane ma tarakna sadaqa haka yazo a cikin ainihin sahih bukhari da muslim bir raf'i ayi ma ainihin sadaqa raf'a sadaqatun ma tarakna sadaqatun wa hadha yu'akkidu hadhihi riwayata riwayatu ma tarakna fa huwa sadaqa sannan wata riwaya mai damirul fasli tana kara ma wannan fito da ma'ana fili fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yurithu la yurithu salawatullahi wa salamu alaihi manzo Allah ba a gadan shi bal ala sahih ka yadda ma abu yake bisa gaskiya innal anbiya jami'an la yurathuna dukkanin annabawa ba a gadan su wa hum yastadilluna bi qawli Allah tabaaraka wa ta'ala an zakariya su waɗannan yan bid'a da cikin yan shi'a har ila suna kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki game da zakariya da yake cewa wa inni khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhiran fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya Allah yana ba da labari game da annabi zakariya yana addu'a yana roƙon Allah yana cewa wa inni khiftul ya min wara'i ya Allah ina tsoron abin da za a jibanta a baya na? yadda bayana zai kasance zama bambar baya ba wa kana timra'ati akira kuma matata bakarariya ce ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya Allah ka mini kyautan majibunci mana daga gare ka yarisuni wanda zai gaje ni wa yarisu min ali yaquba ya gaji daukacin jama'a gidan yaquba alhu rabbi rafiya Allah ka sanya shi zama yardajjen bawa wajenka qalu huna asbatat wirasa wa asbataha maratan thaniya suka ce wannan aya ta tabbatar da gado tsakanin annabawa ga annabi yana addu'a Allah ya bashi magaji kuma ga wata aya har ila yau ta ƙara tabbatar da haka faƙala an Suleimana, Allah ya faɗa game da annabi suleimana yake cewa wawarisa Suleimanu dawuda annabi Suleimana ya gaji baban shi annabi dawuda waƙala sai ya ce ma ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayr ya ku taron jama'a Allah ya sanashe mu musu Suleimanu, ya sanashe mu magana tsuntsu muna gane ta wa utina min kulli shay'in kuma Allah ya ba mu duk wani abu da muke bukata a nan duniya na sarauta da daraja inna hadha la huwa al-fadlu al babu shakka Allah ya mana baiwa mabayyaniya sai suka ce nan ma gashi wa warisa Sulaiman da Dawuda to kaga wannan yanzu sai dai ka fara a cikin jahilai amma ka fara cikin yan makaranta wannan dariya ga a yi maka cikin yan primary ne ka zo ka ce 2 plus 2 no longer 4 duk dariya su ta kawai sun ga ko sun ga sabon mahaukaci ko mun girman ka dan an kawo ka sabon malami ko da wasa kake ba su gane wannan wa tafsiru hatin al-ayatin ma ya'ti ga fasaran ayoyi amma al-ayatul ula wa hiya qaulullahi tabaaraka wa ta'ala faɗin Allah da yace yarithuni wa yarithu min ali yaquba fa naqulu musu malam muhammad al-khamis sai mu ce awwalan na farko dai hula la yaliku bi rajulin salihin an yas'ala Allah tabaaraka wa ta'ala waladan hatta yaritha al-mala faqat na farko dai baya daga cikin abin da ya dace da bawa nagari kamar zakariya a ce yana roƙon Allah ɗaya wai dan kawai ɗan ya gaji dukiya fa kaifa narda hadha li nabiyyin karim wa huwa zakariya ya za a ce gama garin mutum ma be cewa bare ya haifi da zai ba mada dukiya mutumin kirki ba tunanin shi bake to balantana kuma annabin Allah irin zakariya yana roƙon Allah ya bashi da likai ya rufe malam domin dan ya gaji dukiya mutane ma gama gari suna haifan 'ya'ya ne don mai don 'ya'yansu musu addu'a in sun kauda a ce sun bar baya ko ba wai don sarasa dace da dukiyarsu ba haka ne zama ko ba ka bane ba wai masu dukiya ma kana gani hana yayan masu ke Allah Allah suke baya za a yi 'ya'yansu su su riga su mutuwa ko su cinye dukiyar ba tare da sun ba yayan kome ba dan tunanin su shine ba yayan suka samu musu ba duk wanda kaga yana tara dukiya dai ba ma yayan shi to bai ne ba musu alheri ba bai da ni ya ban musu alheri alheri shine ka musu tarbiya ta gari ka koya musu sana'o'i da ibadoji da tarbiya da yadda za su fahimci rayuwa su rayu a matsayin salihai masu nagarta wanda suke da amfani ga kansu da al'umma duk mutumin kirkiya wanda ya tunani kenan amma ba ka tunani wai bari ka tara musu dukiya ka basu ba ba a taba tara wasu dukiya a duniya nan dukiya aka basu kuma shi kenan suka zama masu arziki ba sai face ya zama wannan dukiyar wani arziki ne wanda yake tamfarari za su yi watsi da shi su dargaza shi bayan ɗan lokaci kowa zai iya bada misali na wanda ya sani akan haka Allah ya sani to ina ga annabin Allah irin zakariya a cewa yana son Allah ya bashi shi ɗani wai don kawai ya gaji ainihin wato dukiya to baya ga haka kuma sani abu na biyu almashuru anna zakariya kana fakiran ya amalu najjara abin da ya tabbata tarihi annabi ya matalaucin mutum ne bai ma da kuɗi kafinta ne kafinta ne ka ce masasaki mai sassaƙa jirgin ruwa kafinta ne na gargajiya kamar ka ce mai sassaƙa abin nan turmi masasaki ne kafinta sassaƙa ne to ina wannan zai ce yana neman ɗaɗa ya gaji dukiya ta nake mutumin da ke da dukiya miliyoniya shi zai fara tunan idan ya mutu bai da ɗaya yanzu wa za a ba dukiya ko ya fara neman ɗa to shi bai ma da dukiya kaga magana ta ma faɗi kenan gaba ɗaya fa ayyu malin inda zakariya hatta ya tada min Allah tabaaraka ta'ala an yarzuka warisa ina dukiyar da zakariya yake da ita da zai nemi Allah ya bashi da wai dan ya san yadda zai bada dukiyar a matsayin gado bal al an fi anbiya ila tabaaraka ta'ala annahum la yabquna la yabquna al mal abin da yake asali game da annaba shine ba sa ma tara dukiya bal itasaddaquna bihi fi wujuhil khair suna sadaka ne da shi ga fuskar alkhairi manzan Allah sallallahu alaihi bai taba aje wani ba gida wai dan ba ko a account ko ya je ya zuba jari ko ya ce bari ya je ya sai wani abinci ya ajiye ya taskace saboda ya ɗauki albashi ko ya samu fansho ko ya samu wani ƙarin riba bari ya taskace abincin shekara ko na wata babu ruwan shi babu da ya shi duk abin da ya samu rawar jiki yake sai ya rabar da shi in aka yanka rago yanzu yanzu a gidan zai taba mutane ya sai ya rage nama bai fi kaman haka da hannunka ba bai fi girman tafin hannu ba matan gida su ce shi kenan ka raba da naman gaba dai kamar mu da wannan sai ce a wannan kaɗai muka yi asara azala bai taɓa taskace wani abu a dukiya ya ce wa yadda mutane suke dinna bari sai filaye bari sai gonaki ya tara shanu kajin turawa gidajen haya yana siyan eh, hannun jari a wurare yana tattarawa saboda ba a san me gobe ta yi ba duk inda ya ji wani barkono na arha a wata kaso kawai ya ji siyo ya cika sto ya sai gawayi ya tara abu iri-iri wajen dai sai ya yi arziki da bala'i dole wani shi kai ya samu matsala mutanen da ba haka suke ba sa'an na bada sabai san ba sa yin haka masu kuɗi daga cikin su ma watsi suke da kuɗin suna taraba ma talakawa su sai na usman da makamantansu balantana manzo Allah da ake yin wata ɗaya a gidan shi ba a ɗaura ta kunya girki ba ina abin da za a gada wata guda jama'a kwana talatin mun karanta a nan sai a ga wata a ƙara ganin wata ba tare da haɗar tukunya ba sai dai a sha ruwa a ci dabino sai abin da Allah ya kawo in an samu nono a sha in an samu kwaɗo a ci an samu wata ‘yar kaza a ci idan wani mai alheri ya kawo wani ɗan fesu a ci shi kenan wanda ake ci ba irin yanzu bane jama'a da mutane mutum wani zai cika sto ba ya cika akaunt ɗin shi gidan shi ko ina kayan abinci ne na firis daban na sto daban na kicin daban shi bai yadda Allah ba da shi kawai yadda ba bai yadda kowa ba yana ganin lokacin za a yi zaben naka mutane suka dinga siya abu suna ajiwa saboda an yi zaɓe za a yi rikima ko ina suka leƙa suka gani a cikin wani littafin abin da kadara kuka leƙa kuka gawa ya zama ka shi ba a yi rigima ba za a yi rigima mutane suka da kwashe ƴaƴansu daga iyayensu da da ainihin danginsu daga wasu wurare suna kuma wasu aka yi ta ƙaura na kudu na koma kudu na arewa na koma arewa kowa na koma garinsu haka dinga mutane aka dinga mutane a nta suna ciko motoci da gadaje da kekuna wasu hada kare a cikin mota sa tafiya da shi kan su kuma da shi kawai su kuli kuli ta yi abu da zai da yi shigo saboda tanadi sai ka sai shi za mu Allah ya ce da mutane za su dogara ga Allah irin dogara da tsuntsu yake yi da Allah da Allah ya ce da su da ke cire sunsu. tsuntsu yana wayan gari ba shi da komai a stoɗe shi kuma cikin shi a ɗame bai da komai a cikin cikin shi bai da ajiye amma kafin yamma ya ƙoshi tas abu zarrin algifari Allah ya ƙara mashi yarda shi ne yake da irin wannan aƙida a cikin sabbin shine baya kwana da komai a aljihunsa in ya gama bukatar shi ta yau duk abin da ya saura ba zai kwana ba sai sadaka da shi gobe ya nema ko bai taba kwana da yunwa ba amma mu ba zama an shiga adashi <laughs> wannan ya ci bashi a can za ka zai kaga gidan wani wallahi wani sto ya fi masallacin da duka shinkafa ce a ciki karsa mai zai da ita kuma ga da makwabta suna kwana da yunwa hatta lalace Abin da ake ci da wanda ba a ci duka an tara an aji ga marayu a gari ga zawarawa ga talakawa ga gajiyayyu duka ba su samu ba yanzu naman laye ba ana gabda laye ba yanzu wani ya yanka naman laye sai yanzu wani yanar da na bara yana ajiye da shi a cikin kakiri. ana narkawa yana mata suna narka mashi kwaya biyu kwaya kuma duka shi shi kawai zai na rantsi da Allah ya yanka naman layya kenan sai dai kawai yara makwata su ga jini su ci kanshi shikenan yara ban su kenan su ga jini ta kwata kuma su ci kanshin suya amma shi kenan ba wanda zai kara da Allah ya raba mu da ruwa jama'a mugun hali ne ba halin mutanen kirki bane Allah shi kyauta salisan wa huwa ma yadullu ala alayhi siyaqul aya shine abinda aya take nuna wa qaulullahi ta'ala fadan Allah da yake cewa ni wa yarithu min ali yaquba ya gaje ni kuma ya gaji mutanen gidan yaqub kam shakhsan fi ali yaqub wa aina yahya min ali yaqub mutane nawa ne zai gada a cikin ali yaqub kuma ina yahya tsakanin shi da ali yaqub ali yaqub hum musa wa dauda wa sulaiman wa yahya wa zakariya wannan annaban su ne ali yaqub wa aqwamuhum da su. bal kana kullu anbiya bani isra'ila min ali yaqub kai dukkanin annabawan bani isra'ila ali yaqub ne da anna isra'il huwa yaqub domin shine yaqub fa kaifa baqiyati bani isra'ila min ghairi al-anbiya idan fa kam sayakunu nasibu yahya in ka kace wannan ayatan nuna gado ne to ta ya zai gaji waɗannan mutane sun riga sun shuɗe an ce ya gaje ni kuma ya gaji mutanen gidan yakuba to duk sai ya gaje su ta yare ga gaje su daga da wata hujja a ce in an tashi baka gado sai an baka na kakanka har zuwa na takwas ran da ka zo gado bayan sun mutu baka haife ka kaga ayar ba ta nuna isharar lafazin ayar, yana nufin ba gado ne wannan da ka sani ba ina ba ta fahimci nan yana nufin wani abu ne daban shine mene shine gadon ilimi da annabta abin da take nufi kenan summa innahu mahjubun bil far'il warith domin zai zama an katange shi daga gado domin gado ko da kana cin gadon wani akwai akwai akwai akwai abin da ake ce ma ainihin wato hijab ana ana wani na katangewa ne akwai mutane da suke cin gado dole sai sun ci in an yi rasuwa guda shida akwai ɗa akwai ya akwai miji akwai mata akwai uba akwai uwa waɗannan in dai an mutu an basu to dole suna da gado amma sauran magada fa suna da wanda suke hajjabe su su ne ‘yan uwa shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai da kuma a kawunai ammu da kuma ainihin wato abin nan ƙanne ihwa da yayi duka ihwa waɗannan akwai sa'ad da ake katange su kuma misali ɗa namiji na iya katange duk waɗannan in da biyar ɗancan haka ‘ya'ya suna ainihin rage ma wasu yawan gado da sauransu ne to kenan in ma yana cin gadon an ce ya gaji ali yaqub to a cikin ali yaqub duk waɗancan da suka gabace shi sun musa da Dawudu da sulemana sun katange shi domin shine duk wanda yake shine sanadiyan dangantaka kada wani in yana nan baka cin gadon wani jika dan ibnul ibni yana cin gadon kakan shi in babu uban wanda uban shi ne alaƙa shi da wannan kakan ko idan ko uban na nan shi sai dai ya jira na shi uban ya mutu mana mutum ne ya mutu sai ya bar ɗa da kuma ɗan ɗa to yanzu waye waye kai ɗan ɗa me alaƙa ka da wancan kakan da ya rasu shine babanka da ke tsakanin ku babanka da ke tsakanin nan ya katange ka daga cin gadon shi shine ya zaka zama mahajur kenan to irin wannan shine ya haya anan duk waɗancan baban shi ne da kakan shi da baban kakan shi da baban baban kakan shi duka sun hajjabe shi daga wannan gadon in ma gadon ne yake ne to ina amfanin addu'a da annabin yake na cewa ya gaje ni kuma ya gaje wadancan kaga duk wannan shi zan ce bangare da in sun fara cikin jahilai cikin sai ai ta kabbara ko a fashe da kuka a ce an cuci an cuci Fatima amma ba magana ce ta ilimi ba sannan zaka zo ka ci idan gadon ne ai wace kada ke gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dauki wancan ayar yana da mata na aure har guda tara su ma suna da gado za a cire musu tsumuni saboda yana da ya sannan yana da babba shine abbas wanda ya tsaya matsayin uba tun da babu ɗa namiji ya ci asibci kaga dubas masu wannan katun ba zan zaki bai wannan katun ba ba katun gado wanda ke cikin sala na da Allah da ke shi wannan muku mun iya shi tun shekaru ashirin da suka wuce duka kowa ma iya wannan katun da sala ne ina su gadansu me yasa in za ku yi fighting akan gadan fatima ba za ku yi fighting akan gadan abbas ba ku ce ai abbas ma shi ma asibci ne in aka cire mata 1 over 8 aka cire ma fatima half inta shi kenan saurana shi su shin an kura da labari cewa ya ce ne bari ya ba aisha nata tunda hafsa kawata ce bari ya bata a danna na sauran da ita da fatima tun da baya san su da na abbas ko da kiran labarin akwai da ke labarin cewa shi abbas ya zo ya ce shi ma sai an ba shi gadon shi tun da ɗan shi ya mutu kuma ya bar gado duk babu wannan ma'ana fatima ce kawai bata san kan karatun ba ta yi wannan abin da ta yi su kuma da yake yan ta kife ne suka ɗauka a matsayin hujja amma san babu wani abin nan sannan har sayyidina ali ya zama halifa fadak tana nan wannan gona tana nan da sai ce to shikenan yanzu alhamdulillah al'amari ya dawo gare mu bari mu yi abin da ya dace a zo a raba gadon ba ka ake yi ba kusan da wani shugaba ya wuce ya yi ba daidai ba wani ya zo shi kuma sai ce to bari a yi abin da ya dace ba shi ne ake yanzu ba yaƙi da rashin da'a da abin nan na akwai hadari ko to ana mana ishara cewa akwai hadari bari mu samu wurin tsayawa sai mu tashi a nan da ke cewa sun ma'inahu mahjubun بالفرق الوارس تندا عينه وتو اوكي هادري اغني كما دعوا لوكشي نغو سلامتي نو تمغوشا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم